أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعليها نحيا وعليها نموت وفي سبيله نجاهد وعليها نلقى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وديالي هو استبتد الله سبحانه وتعالى لقدر صادر مدقوع وانا يمشي نجومها 23 ga watan Ramadan shekara na 1439 bayan Jiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda shine yammaci na 8 ga watan 6 shekara na 2018 miladi domin ci gaba da karatun tafsirin Alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba aiwatarwa wannan masallaci na Masjidus Sahaba a nan cikin garin Bauchi idan masu sauraro za su iya tunawa jiya mun tsaya ne karshen aya na 95 a cikin suratu al imran wanda yau za mu tashi a farkon aya na 98 mai Allah ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna awwala baytin wudi'a lin مكة مباركا وهدى للعالمين Allah madaukakin sarki yace inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah lallai farkon ɗaki da aka saka shi domin ibada ga mutane ita ce wadda take garin Bakka mubarakan ɗaki ne mai albarka wa kudan kuma shari'a ce da alamina ga mutane baki Inna إن أول wudi وضع للناس أي إن wato ba shine daki na farko ba da aka gina dan zama sai dai shine daki na farko da aka gina domin ibada. wato wannan daki na Allah subhanahu wa ta'ala wanda malamai sun tattauna akan gina shi waɗansu sun ce mala'iku ne wato suka gina waɗansu kuma sun ce wato halittun da Allah ya sanya su a bayan ƙasa na aljanu kafin a halicci mutane su ne suka fara gina wannan daki da cewa magana cewa mala'iku su suka gina shine abinda ake ganin ya fi karfi cikin zantukan malamai lallazi bi bakkata wadda take garin bakka bakka malamai sun ce an kira garin bakka da bakka ne da ta tabukku a anaqul jababira wato duk wani lokacin da aka samu waɗansu mutane masu taurin kai masu jiji da kai wanda suke ganin za su je su yaƙi wannan ɗaki to Allah madaukakin sarki yakan karya wuyoyinsu sakamakon girman ɗakin da suke da shi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka Allah madaukakin sarki yace inna awwala baitin wudi'a lin-nas wato ɗaki na farko da aka ajiye domin bauta wa mutane akan ƙasa ita ce wanda take garin Bakka wannan ɗaya ne daga cikin sunayen wannan gari wato a kira ta bakka ko kuma a kira ta makka wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyahum huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makka anan kaga Allah yace huwa alladhi kaffa aydiyahum huwa alladhi kaffa aydiyahum Allah ne ya kama hannayenku ya kame hannayensu gabarin ku wa aidiyakum anhum da hannayenku gabarin su bi batni makka sai Allah ce a cikin garin makka wato ya kira ta da suna makka anan a can kuma ya kira ta da suna bakka sannan Allah ya kira ta da suna alqarya wa ka'ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan wa ka'ayyin min qaryatika allati hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati أهلكناهم أخرجتك أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم الله يتوى كأي من قرية نوى نوى يوى القرية هي أشد قوة من قريتك ودى وتولى لك القرية سنفت كرفي تفسكن جرمان جكي لكايا ياكي akan mutanen da suke cikin garinka wato garin makashi sai Allah ya kira ta da alkarya a wani wuri Allah ya kira ta da ummul qura وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ولتنذر أم القرى ومن حولها Allah ya ce wa haza kitabun anzalnahu mubarakun wannan littafi ne muka saukar muku da shi mai albarka musaddiqul ladhi baina yadayhi wanda ke gaskata wato littattafan da suka zo gabanin sa walitunzira ummal qura dan ayi gargadi ma mutanen da suke cikin uwar alkari wato wannan gari na makka ita ce uwar duwani wani gari siti a duniya to bakka ita ce uwarsa saboda haka Allah ya kira ta da ummul qura wato uwar alqari wa man haulaha da waɗanda suke gefen Allah ya kira ta da suna albalad wa turu sinin wa hadhal balad alamin wato ɗaya ne daga cikin sunayenta albaladul amin wato ƙasa amintacciya saboda haka wannan gari Allah madaukakin sarki ya ba ta aminci sai yasa wato Allah yake tana da albarka na awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata sai Allah yake mubarakat wato wannan gari mai albarka ne ai bi ma'ana fihi baraka wato a cikin ta akwai albarka albarkatai na wannan wato gari suna da yawa ko albarkoki ko albarkatai na wannan gari suna da yawa wanda ba da su ba amma daga cikin su Allah madaukakin sarki ya shar'anta wurin aje a yi ibada na aikin haji wanda dai ya tarkasa kayansa ya tafi wannan wuri da niyya na yin aikin aikin haji to zai fa dawo daga wannan aikin hajin kamar radda mahaifiyarsa ta haife shi ba yi da zunubi ko isi a tattare da shi man hajja walam yafsu walam yafsu raja'a ka yawmin waladatu ummu wanda dai yaje aikin haji bai yi alfasha bai yi fasikanci zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi yana daga cikin albarkan wannan wuri wanda ya je masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah wato ya fi wanda ya yi sallah dubu ɗaya a masallacin da ba shi wanda ya je masallacin maka ya yi sallah ya fi wanda ya yi sallah so dubu ɗari a wani masallacin da ba shi ba saboda haka ga wannan albarka ne an ruɓanya lada mutum ya je ya yi sallah guda ɗaya sai ka yi shekara hamsin da uku kana sallah kafin ka kamo shi ba ku albarkan da yafi wannan babu albarkan da yafi wannan saboda haka Allah madaukakin sarki ya yi albarka ma wannan wuri yana daga cikin albarkan wannan wuri ba sa wani noma na azo a gani amma ba a neman dan itace wato a wurin arasa. sai ku noma a garin ku ba a samu ba amma an je can sai an same shi saboda Allah madaukakin sarki wato yana cewa wa qalu inna tabi'il huda ma'aka inna tabi'il huda ma'aka takhaffat min ardina awalam numakkil lahum haraman aminan wa yujba ilayhi thamarat kulli shay kaga Allah yace wa qalu suna cewa in nattabi'ul huda aka nutataffaf min ardina in mun bi shari'a tare da kai za a zo a ma mu a kasan mu Allah yace awalam numakkin lahum haraman amina wai tun tuni dama ba mu mayar musu harami ya zama amintacce ba tun ba a musulunci ba a iya kawo farmaki ba wato wannan harami din ayi nasara lokacin da aka zo rusa ɗakin kaba da Allah ya san da abinda alam tarka fa ala rabbuka ai ba fara musulunci amma da aka zo rushewa Allah ya kawo ɗauki ko bai kawo ba ya kawo ɗauki. kafirai ne yan uwansu suka zo su rushe daki amma Allah madaukakin sarki saboda dakin sa ne bai kalle su a matsayin abin da suke a cikin ɗakin na kafirci da gumaka ba sai ya halakar da mutane shine Allah yake gaya musu awalam numakkin lakum haraman aminan wai dama makkan nan tuntunu ba mu mayar muku da shi harami ba yujuba ilaihi samaratu kulli shay ana kawo ana kawo dukkan 'ya'yan itace nan kowanne irin abu ana kawo shi wannan wuri rizqan min ladunna Allah ce wannan arziki ne daga wurin walakin aksaran nashi la ya'lamun amma da yawa daga cikin mutane ba su san haka ba saboda haka yana daga cikin albarka na wannan wuri wato ruwan zamzam da Allah madaukakin sarki ya kaddara rijiyarsa a wannan wuri wanda nabi ke cewa ma'u zamzama lima shuri balahu ruwan zamzam abinda mutum ya sha domin sa sai a basu shi a cikin wani hadisi annabi ya ce wato ta'amu tu'min wa shifa'u suqmi wato abinci ne ga wanda bai samu abinci ba in yana shan ruwan zai iya rayuwa da shi sannan kuma waraka ne ga wanda bai da lafiya yana daga cikin ainihin wato albarka mutane su tafi yin ibada a wurin su sayo kayayyaki wanda za su koma area da suke su je su yi kasuwanci da shi kamar yadda Allah ya ce laysa alaykum junahun an tabtabu fadlan laysa alaykum idza an tabtabu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkuru Allah inda al-mash'ar al-haram واذكروا sarki ce laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum ba wani laifi kan ku kun gama aikin haji ku nemo daga falalan ubangijin ku ku so kayan kasuwa ku zo garin ku ku sayar domin ku samu riba ba komai a kan Allah ce ba wani laifi idza afattu min arafatin fazkurullaha kama allamakum fazkurullaha inda al-mash'ar al-haram wato idan kun gangaro daga arfa ku tsaya a mash'ar haram ko ainihin ambaci Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ya shirya da ku wato haka yana daga cikin albarkan wannan da Allah madaukakin sarki ya tashi turo annabi na ƙarshe shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ya turo da shi a wannan gari samuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam a wannan gari ya tabbatar da albarkan wannan saboda cikin mutane ba wanda yake da albarkan sai kuma aka haife shi a wannan gari wanda dama addu'an annabi ibrahim ne alaihi salam bayan annabi ibrahim ya gina wannan daki ya ce rabbana wa ba'ath fihim rasulan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim yawwa rabbana wa ba'ath fihim rasulan min anfusihim rabbana wa ba'as رسولا يتلو عليهم آياتك ويعلمه الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم kaga annabi Ibrahim ya roƙa cewa Allah ka tayar musu da wani manzo a cikin wannan ɗaki wanda zai rika sarar da su littafin Allah da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika tsarkake su ta fuskan wato yin musu wa'azi da ɗaura su akan abin da ya dace kuma sai Allah ya amsa duk waɗannan suna daga cikin albarkoki da Allah ya sanya ma wannan domin Allah ya ce wato inna awwala baiti mudi alin nasi lallazi bi bakkata mubaraka wannan duka nau'i ne na albarka sannan wa hudan wato wannan daki kuma shari'a ya ce shari'a to daya biyu ko ya zama shari'a ce ta hakika ko shari'a ce ta ma'ani idan an dauke ta shari'a ta hakika shine wato yana daga cikin hanya daga cikin hanyoyi da Allah ya shar'anta wani abu da ake bauta masa da shi wato kaman aikin haji wanda yake rukuni ne daga cikin rukunan musulunci wanda mutane idan suna zuwa aikin haji za su samu abin da zai sanya musu takawa za su samu abin da zai sanya musu shiriya za su yi guzurin takawa din daga wajen aikin hajjin ma su dawo da shi zuwa garurukansu الحج أشهر معلومات فمن فرد فيهن العجل الحج أشهر معلومات الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير فإن الله وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب nan Allah madaukakin sarki ne ya shar'anta aikin haji bayan ladan da mutum zai samu sai Allah madaukakin sarki ya ce wa tazawwadu fa inna khairaz zad at ku yi guziri wajen tafiya aikin haji amma mafi alheri guziri wanda za ku je aikin haji da shi shine guziri na tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kiyaye dokokin Allah a lokacin tafiya ku kiyaye dokokin Allah a lokacin dawo dan ya zan wato shari'a ce wadda take ainihin wato ta zahiri kuma to zai zama kaman wurin wani santa ne wanda duk wanda wato yake yake so ya tafi wannan wurin to lallai ba zai zama batacce a wurin sa saboda Allah madaukakin sarki ya sanya shi santa a wannan duniya daga ta inda ruwa ka fito to inda za a yi a gane wannan wurin ya zama shiriya inda za a gano shi ba zai zama mai wahala ba ma dama mutum yana tambaya daga ko ina ya zo zai iya samu wannan wato ainihin inda wannan wuri yake kamar yadda aya dai a cikin wannan sura zai zo da ta zo ta gaya mana yadda mutane suke halartowa daga ko ina lillahi ala nas hajjul bait man istata'a ilayhi sabila ko wa'azzin fil nas bil ya yatuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amin kaga suna zuwa daga kowane sasanni mai nisa Allah madaukakin sarki tun a lokacin babu ma babu kaza babu kaza mata suke shiriwa suke sa har wannan wurin wasu su fito daga Europe wasu fito daga nan wasu fito daga nan amma haka ne saboda Allah ya sanya shi kudan wato shirya wuri ne da ake iya gane shi wato ba tare da ainihin an sha wahala hudan lil alamin sannan shirya ne wato ga ainihin al'alami, al'alami ana ana nufin mutane wato su ne al'alami. wanda mun san cewa alamin yakan iya zuwa ana nufin duk wanda ba Allah sannan kuma kan yakan iya zuwa ana nufin aljanu da mutane da aka ce tabarakal ladzi nazzala al-furqana tabarakal ladzi nazzala عباده ليكون للعالمين نذيرا قال العالمين أنا أنا نفهم الجنود متان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده godiya ta tabbata ga Allah wato wanda ya saukar da alkur'ani wa bawansa li yakuna lil na nazira domin ya zamo mai gargadi wa ainihin wato mutane da aljanu waɗanda suke annabi an turo shi ne zuwa gare su gabaki amma idan an ce alhamdulillah rabbil alamin alalamin na jiki alhamdulillah ana nufin duk wanda ba Allah ba da haka duk wanda ba Allah ba ya shiga ciki yana gode wa Allah subhanahu wataala wanda yake koma ba wato wanda ba Allah saboda haka anan Allah madauki sarki yace hudan lil alamin wato shiriya ne ga ga alalamin wato ga mutane waɗansu suka ce ah, al'alami na daga al'alama ne al'alama abinda ake nufi da shi shine su mutane samuwan su alama ne ga wanda ya samar da su kuma aka ga mutum kawai to an ga alaman wani wanda ya yi mutum amma kuma ba irin mutumin domin kai ba za ka iya irin kanka baya da za a yanzu motanka ta kera wata mota ba zai yi mashin ɗinka ta yi wata mashin ba zai yi ba dokin ka yi wani doki ba zai yi ba to haka mutum ba zai iya mutum ɗan uwansa saboda haka wanda in an ga mutum to lallai wanda ya yi mutum ya fi mutum wato sama da mutum yake ta ta dukkan fuskoki ta fuskan ilimi ta fuskan iko ta fuskan dama da makamancin haka wannan abin nan al'alamin kamar yana ishara ne wato zuwa ga wanda yi Allah yake inda awwala baitin wudi'a lin-nas bi bakkata mubarakan wa hudan wannan yana yin ishara zuwa ga abinda Allah madaukakin sarki wato yayi tanadi ma wannan ainihin wato ɗaki na Ka'aba na abubuwan shiriya waɗanda waɗanda abubuwa na shiriya tun lokacin da Allah madaukakin sarki ya sa aka sabunta ginin a zamanin Annabi Ibrahim alaihi salam har zuwa yau waɗannan abubuwa wato suna nan wannan ɗaki na ainihin Ka'aba shine aka fara wato ainihin gina shi da sunan bauta ainihin wato a bayan ƙasa ya rigaye wato ainihin ɗakin Baitul Maqdis da ainihin wato a shekaru arba'in sannan kuma yana daga cikin ɗakuna guda uku wanda su ne kadai ake tattarkasa kaya wato a tafi zuwa wurin domin ibada nabi ya ce la tushaddu hal illa ila salasati masajid ba ninka kaya daura kaya a ce za a tafi wani wuri domin ibada sai ne fa dan zuwa waɗannan masallatai guda uku al-masjidul haram wa masjidi masjid al-aqsa wato masallaci mai alfarma sai masallacin annabi sai kuma masallacin kudus wanda mun faɗi falalan yin sallah a masallacin mai alfarma da na kudus da na makka da na madina ita ko na kudus tana daidai da wanda ya sallah ɗari biyar a wani wanda ba shi to ala yace halin wannan yana yin doni da cewa wato lallai wuri da aka riga gina shi domin ibada to in ba yana da wani niza ba a wajen ibada wato wajen kula da ake yi na ibada ana yin waɗansu ibadun da wani wurin da ya riga shi ba a yi to ya fi falala akan wanda ya zo a bayan Tun da nan yanzu an kira awwaliya ai dan abu da falalan inda awwala baitin wudi'a alin nasi lallabi bi bakkata wanda yake gwada idan an samu masallatai guda biyu a wuri to wanda yana gwada wanda aka fara ginawa ya fi wanda ya biyo bayan sa falala har sai dai idan na bayan san activities din da ake yi a cikin sa yafi wancan wajen ibada wa Allah subhanahu wa ta'ala da kulawa da tsayar da tafarki na sunna Annabi sallallahu to nan ne zai iya yiwuwa wannan din yazo ya kamo wancan a falala ko ya fi shi amma in ya rigaye shi ginawa to ibadan da aka yi ta yi kafin a zo a gina wannan ya gwada cewa ya fi wannan wanda ya biyo shi a baya ainihin wato falala wato haka ne kaman ayan take yin ishara zuwa gare shi sannan kuma har ila yau wannan ayat tana martani ga banu Isra'il akan abin da suke riyawa wato na cewa su annabin da aka tura musu da kuma alƙiblar su wato shine mafi girman alkibla wato ita ce baitul maqdis ita ce mafi falala ga dukkan kowane alkibla wanda Allah madaukakin sarki anan yayi ishara zuwa ga falala na ɗakin Ka'aba wadda bayan an tafi Madina sahabbai sun koma suna kallon baitul maqdis a wajen yin sallah daga bisani kuma aka sake dawo da su kallon ɗakin Ka'aba saboda darajarsa akan ainihin wato wannan ɗaki sannan wannan ɗaki daki ne da dukkan mutane wato suke sansa a cikin zuciyarsu ko da mutum ba musulmi ba ne ko da ba yahude ne ko da ba nasare ne to in ka bibiye shi a cikin ransa yana son a ce wata ran ya ji wannan daki wannan ya sa ake iya wata ran kamo mutum wanda ba musulmi ba ko ba yahudi ya sa kaya irin na musulmai ya yi fasfod da sunan musulmi ya je don ya ga waɗannan abubuwan da ake ambatawa tun da cikin littafinsa duk akwai labarinsu labarin annabi ibrahim akwai abubuwan da annabi ibrahim ya yi na safa da marwa da makamantansu na hajarul aswan na dutsen da ya hau na makamu ibrahim duk suna gani a littafinsu amma ba su da dama inda za su su je su ga waɗannan abubuwa shekara dubanni wato da suka gabata abin suna nan ba su canja ba kamar yadda ainihin wato suke sukan ji a ransu suna so a ce wata ran sun samu isa wannan wurin sun je sun ga waɗannan abubuwa annabi ibrahim dama daga cikin addu'an da ya yi irin wannan addu'a ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد عند بيتك المحرم أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم la'allahum yashkurun kaga anan Allah yace annabi Ibrahim yace rabbana ya ubangiji mu inni askantu min zurriyyati ni na saukar da zuriyata wato askantu min zurriyyati biwadi a wani kwararo gairi zar'in inda babu shuke-shuke inda baitikal muharram a wajen dakin kame alfarma ربنا ليقيموا الصلاة يا أبنجي ناس قاسوا أولي الناس لما سئل الصلاة فجعل أفئدة من الناس تحوي ilai ka sanya zukatan mutane ya zama tana karkata zuwa ga wannan wuri kowa yana da sha'awa yana so a ce ya je wannan wuri annabi ibrahim alaihi salam lokacin da ainihin wato ya haifi annabi isma'il wanda shine ɗansa na farko da ya fara haihuwa kuma ya haifi ɗan nan ne tare da kuyangarsa wato ba ba matarsa ba asalin matarsa ta farko ba wato wata kuyanga ce da wani sarki ya bashi ita sai ya mayar da ita matarsa sai kuma ita ta zo ta aiku alhalin uwar gidan kuma ba ta aiku wannan yasa uwar gidan kishi ya kama ta game da wannan da da aka yi sai sa sai annabi Ibrahim sai ya raba su sai ya ɗauke ta sai ya tafi da ita ya kai ta inda ɗakin kaba yake amma ba ɗakin a lokaci, sai dai akwai foundation ɗin wandishin ɗin ɗakin yana nan alaman gurbin cycle ɗin shi yadda ya fo kwana ɗin na ɗakin kaban yana nan a yadda yake amma babu gini ainihin wato a kayi tun da an gwada mishi cewa a nan ne ɗakin Allah yake sauraka sai ya ajiye ta a wuri ya ajiye ta da ita da jaririnta da wani ɗan buhu na dabino da salka na ruwa shi sai juya a wuri zai tafi shi ne sai ta tambaye shi ya yi kiransa ta ce ya ibrahim ya za ka kyale nan? ka tafi alhalin nan din nan babu ba kowa ba mutane sannan kuma babu uh, ruwa yanzu abincinmu ya kare ya za mu yi sai bai amsa mata sai ta sake kiransa ta ce ko ubangiji ne yake ka kawo mu nan ka ajiye mu sai ta ce eh ne. ya ce mata ubangiji ne sai ta ce to je ka kawai layu zai yi una na san Allah ba zai tozarta saboda haka sai sai ya tafi abinci to lokacin da abincinta ga abinci a hannunta tana ta ce ga kuma ruwa sai ruwa ya ƙare ne sai ta tashi tana duba ina za ta samu ruwa tana duba ina za ta samu ruwa shi ne take zuwa ta hau dutsen safa ta gangara ta tafi marwa sai da ta yi wannan su bakwai ta hau nan ta gangara ta dawo ta hau nan ta gangara lokacin wurin dutse ne zalla kawai sahara ne babu komai haka za ta yi ta je ta dawo har sai da ta yi wannan so bakwai din annabi sallama ya ce dalilin da yasa aka shar'anta mana yin safa da marwa saboda wannan hawa da take yi da sauka da hawa da take yi da sauka har sai da ta yi guda bakwai din nan tana ainihin wato tsaye sai ta ji kamar ana kira daga tattan sai tana cewa ni ba na bukatan wani abu ga kowaye mai kira na in dai ba ya sama mun ruwa ba saboda ɗana yana cikin halin tashin hankali yana shashshaka kamar zai mutu saboda rashin sai mala'ika jibril ya buga da fuffukensa wani wuri sai ga ruwa ya fara fuffuka saboda haka da ta zo da gudu sai ta sa hannu tana ƙara tone annabi ya ce Allah ya ji kan mahaifiyar Isma'il da ta bar wurin ba ta sa hannu ba gabaki ɗaya eriyar ɗakin kaba ko ina da ya zama rijiya ne na zamba wato da ruwa yana fita ta ko ta ina amma sai zama daidai inda ta sa ta nan ne kadai rijiyar ne saboda haka daga nan kawai sai dai in ruwan zai fito to sai a wannan layi ba zai sake fito a wani ba in ba wannan wani saboda haka ta ɗibo ruwa ta zo sai ta bada ainihin wato yaro sai ruwa ya ta fita yana malala yana malala yana bin jikin wannan ɗaki yana zagaya shi yana zagaya shi to sai wasu kabila da ake kiransu su kabilan jurhum su kuma daga yemen suke larabawa ne wannan sanadiyar zuwa larabawa wannan wurin ke amma asalin larabawa su a yamin suke ba a makka suke ba saboda zuriyar annabi ibrahim ba ba larabe ba ne su da suka taso sai suka shigo wannan yanki suka shiga cikin sahara suka fantsama saboda rashin ruwa a yankin suna tafiya wannan yankin sahara sun ya da zango suna zaune sai suka ga tsuntsaye a sama suna shawagi a wani wuri galibi idan a wuri mai irin sahara ne haka kaga tsuntsuna shawagi to ko dai ruwa ne ko mushe saboda haka to tunda suka ga tsuntsu yana shawagi sai suka tada mutum guda suka ce to maza ku je ku duba me ke faruwa a wannan suka tafi sai suka je suka samu ruwa ne yayi malale a wannan saboda haka suka zo da su iba sai mahaifiyar annabi Ismail ta taso ta ce a ku dakata wannan ruwan na wani dama ni ma abinci na ya kare yanzu kuma abinci sai in ba ku ruwa sai mu rika trade by barter ba ni gishiri ba kamar yawwa saboda haka sai suka yi haka to daga nan sai suka suka sanar da mutanen su sai mutanen suka tattaro gaba daya sai suka dawo wannan wurin da suka dawo shikenan sai suka yi bes suka mayar da wurin ya zama garin su su sanadiyan barin su Yemen dalilin dawowar su nan kenan shine annabi Ismail ya tashi a cikin su suka aurar masa da ainihin wato ya har ya zama an samu wato zuriya annabi Ismail suka zama larabawa ke wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito ta wannan zuriya saboda haka Allah madaukakin sarki sai yayi wato ainihin albarka ma wannan ainihin wato wuri ma wannan daki aka samu wannan ruwa na ainihin wato ruwan zamzam sannan kuma Allah ya umurci annabi Ibrahim daga baya bayan girman wannan yaro annabi Ismail akan a zo a gina wannan daki saboda annabi Ibrahim ya zo da shi da ɗansa annabi Ismail suka gina wannan ɗakin kamar yadda kuke ganinsa a yanzu duk da cewa kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ɗakin ya taɓa rushewa sakamakon wani ruwa da aka yi wato ya barke daga wani kogi ya zo ya tafi da ɗaki rabin ɗaki bayan ya tafi da rabin ɗakin kafiran maka a lokacin sun damu saboda suna girmama ɗakin a matsayin ɗakin Allah sun rasa yadda za su yi game da wannan ɗaki yanzu ga halin da yake ci kowa ma na tsoron ya zo ya taɓa ɗakin ta yadda zai ta rushewa don a sake sabon yini an yi ta tunani an yi nazari kowa ya rasa kuma suna jin aibi ne a wurin su a zuwa ga ɗakin Allah a rushe amma su ta rushewa su gina kuma kowa da tsoro nan kara taba Allah ya kawo farmaki wata rana wani daga cikin mutane ya kwanta ya yi bacci sai ya mafarki cewa ainihin wato kawai ya ɗauki gatarinsa ya je ya ƙarasa wato ainihin rushe wannan ɗaki babu abin da zai faru da shi bayan ya je sai ya yi karo da wata macijiya a cikin wani rijiya wato a wannan ɗaki bayan ya shiga ɗaki sai ga wani rijiya sannan kuma ga wata macijiya wato a wurin duk wanda ya ɗanyo ta wurin sai ya ga tayiyo kansa shi ma sai ya koma ya sake ba da mutane labari cewa falallai wannan ɗaki taba shi hatsari ne dan ga wata macijiya ma ta yi banga banga ta hana kowa taba duk wanda ya shiga sai ta yi kansa duk wanda ya shiga sai ta yi kansa ya sake kwanciya yi bacci aka sake gwada mishi a mafarki ya sake dauko gatarinsa ya fito domin ya zo wato ainihin ya ainihin wato rushe wannan daki bayan ya iso sai ya ga wata tsuntsuwa ta zo daga sama ta sauka ta ɗage wannan macijiyar ta tafi da ita sai ce a to yanzu Allah ya yarda mu rushe ɗakin shine ya zo ya rinka aikin rushewa sai da ya saukar da gefe guda jama'a ana ta jira a gari a ga me zai same shi kowa yana jira wani abu ya same shi kowa ba zai fito ba kuma aka ga ya dawo lami lafiya to shikenan sai kuma mutane suka ga dare yi gashi ya dawo lami lafiya sai gobe kawai aka yi gayya aka fita aka je aka rushe ɗakin gaba ɗaya bayan an rushe to akwai wannan foundation da annabi ibrahim ya ne ya samu sai suka zo suka dan bubbuɗe wannan foundation sai suka rika ganin waɗansu abubuwa dai kamar haƙora a foundation wato sun mai juna san kafa yadda ka san kaca sai na riƙe da ɗaya sai na riƙe da ɗaya sai na riƙe da ɗaya sai wani ya samu gatari ya buga kan ɗaya ya sa zai ja da ya kamo shi haka sai duk cikin garin maka sai ya girgiza ko ina zai da aka ji gari yana sai aka ce a bar wannan abu kar wani ya taɓa shi ba wanda ya san ne ajiye a wannan Allah ya ajiye a wurin sai shi ta. saboda ka sai dai a mayar da ginin nan a daura a kansa kawai saboda haka sai aka ce wannan fa daki ne na Allah wannan fa to a jahiliya ba a musulunci ka ce daki ne na Allah ba za mu sa masa kuɗin haramun ba kowa ya je nemo halal ɗinsa ya kawo ba lokacin jahiliya kuma ce ruba ya yawa samun halal duk kuɗin su shi buhari yana da wahala shine aka zauna aka yi tai aka yi tai aka duka tara kuɗi aka yi aka yi aka ga kuɗin da za a gina ɗaki nan ba zai iya taruwa ba aka ce to yanzu wannan ruwa da ya zo ya tafi da dama gefen ɗaki ya zo da wasu tarkace akwai wasu ainihin wato katakaiya da su wayewa duwa ɗibo su a tara wanda da a rufi da shi shi ne sai suka yi mitin suka ce to yanzu mu cire wani abu a cikin ɗakin mu ɗauki daidai inda za mu iya ginawa sai mu gina sauran sai mu bar shi an sake tara wani kuɗin halal sai a zo a gina shi wannan shi ake kira sa ismail za ga wani katanga da aka gina shi gajere wannan jira ne har annabi sallama ya zo ya same shi a lokacin musulunci yana gaya ma nana aisha laula hadasati qaumiki lil islam da ba duk mutanen ki suna sabbin musulunci la hadamtul ka'bati wa banaituha ala asas ibrahim da na rushe ɗakin kaban nan na sake gina shi akan tushen da annabi ibrahim ya bari to amma yanzu ina taba wasu ma ce sun bar musulunci su dama saboda ɗakin suka shiga saboda haka sai annabi ya kyale a zamanin abdullahi bin zubair ya dawo ya gina ɗakin gaba ɗaya ya sake mayar da shi sama a cikin shugabanni na banu umayya suka ce a cin da annabi ya ka dole aka rabar suka sake rushewa suka mayar da shi inda yake suka ce a haka da a bashi haka ya ci gaba da zama saboda an ga gina ɗakin mayar da shi yadda yake ne zama rikici ya zama rikicin siyasa sau ya ka bashi kawai a wurin haka aka ce a kyale shi shine inna awwala baitin وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالم فيه آيات فيه آيات بينات مقام إبراهيم نعم ومن دخله كان آمنا نعم. ولله البيت من استطاع إليه سبيلا فيه آيات بينات أشكي وانا ناكي أكوي آيوي ومن كفر فإن الله غني عن العالمين Allah ce fihi ayatun bayyinatun a cikin wannan daki akwai ayoyi waɗanda suke bayyinatun a fili suke alamomi wanda suke yin nuni zuwa ga kudura da girma na Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah ya bashi a tsawon tarihi tun zamanin annabi Ibrahim har zuwa zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga ciki makamu Ibrahim akwai inda annabi Ibrahim ya tsaya domin gina wannan daki banda kalahu kana amina wanda ya shiga wannan daki yakan kasance cikin aminci lillahi ala nasi hajjul bait Allah ya wajabta wa mutane zuwa haji dakin Allah man istata'a ilayhi sabila Ka wanda ya samu ikon tafiya man kafar wanda ya kafirce fa inna Allah ganiyun 'anil alamin lalle Allah ya wadata ga barin tani to Allah yake fi ayati wannan lamiri na fihi yana komawa ne zuwa ga lallazi bi bakkata abun nufi wato alal bait alladhi bi bakkata a wannan dakin da yake makka fihi ayatu akwai ayat ayat ana nufin alama. wato akwai wasu alamomi wanda suke bayyanatun wazihatu wato alamomi ne waɗanda suke a fili wanda suke yin nuni zuwa ga abin da Allah madaukakin sarki ya shar'anta na aikin haji sannan kuma akwai wurare da ake aikata muhimman ayyuka na aikin haji kamar ainihin wato dawafi ga daki tana kamar sa'ayi safa da marwa ga safa da marwa nan kaman arfa na tun lokacin ga arfaina kaman mina na tun wancan lokacin ga minena sannan a cikin ɗakin ga dutsen hajarul aswad ga sufu ga ainihin ma'u zamzama ga inda annabi ibrahim ya tsaya dutsen da ya hau waɗannan ayatun ne bayyana da an baka labarin su tun shekara dubanni da suka gabata kuma gashi yanzu in ka je zaka gan su suna nan ba su canja ba akan yadda suke wayannan ayoyi da suke yin nuni zuwa ga gaskiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma cewa wannan addini addini ne na Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya sanya waɗannan ayoyi wato su ci gaba da zama har zuwa tashin alkiyama domin tabbatar da gaskiyan wannan addini da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya ainihin wato ya zo da shi Allah ya bar dutsen safa ya bar dutsen marwa suna nan da yake inna safa wal marwata safa wal marwata min sha'airillah Allah yake inna safa wal marwata min sha'irin lalle dutsen safa da dutsen marwa suna daga cikin alamomi na addinin Allah tunda ana yin ibada a kansu akan tashi daga kan dutsen safa a gangara a tafi marwa daga marwa a bi a dawo kan safa wanda shi ne ake kira shi sa'ayi wato aiki daga cikin muhimman ayyuka na aikin haji sannan akwai a dutsen da ake kiran shi wato hajarul aswad wannan hajarul aswad ya inganta cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace asalin wannan dutse fari yake kamar kankara yace haka Allah ya saukar da shi daga aljanna yace amma zunubin ɗan adam ne ya mai da shi baki kirin har ya dawo ana kiransa bakin dutse yace Allah madaukakin sarki ya sanya masa idanuwa duk wanda ya taba shi ko ya sumbance shi zai masa shaida a ranar gobe kiyama saboda haka daga cikin abubuwan aljanna da suke duniya akwai wannan hajarul asr wannan kayan aljanna duk wanda ya taba ya taba wani abun aljanna kafin ya je ya gani ya shiga cikin aljanna saboda haka wannan wannan bakin dutse yana daga cikin alamomi wato ayoyi waɗanda suke bayyanannu da Allah yake fihi ayatun bayyana wato ga ayoyi bayyanannu sannan daga ciki kuma akwai maqamu ibrahim wannan maqamu ibrahim badal ne na ayat din ko kuma atafu bayanin wato daga cikin ayoyi waɗanda suke bayyanannu akwai maqamu ibrahim to makamu ibrahim malamai sun yi maganganu guda biyu a kai me ya makamu ibrahim wasu sun ce wuraren da annabi ibrahim ya tsattsaya domin yin bauta shi ne ake kiran sa makamu ibrahim domin allah ya ce wata ka min makamu ibrahim wata min makamu ibrahim musalla min ibrahim daga inda annabi ibrahim ya rika tsayuwa musalla Sirri rika wajen yin sallah saboda haka suka ce ana nufin makamu ibrahim wato wuraren da annabi ibrahim ya tsaya ya yi su wasu salloli kamar mash'alil haram kamar muzdalifa kamar ka duk waɗannan sunan su wato maqamu ibrahim ana nufin wuraren da ya tsaya don ibada wasu kuma suka ce maqamu ibrahim ana nufin dutsen nan da annabi ibrahim ya tsaya a kansa ya ƙara ta ginin ɗakin ka'aba lokacin da ginin ya yi tsawo ta yadda ba zai iya kaiwa ba sai ya hau kan wani dutse wanda wannan dutse yana nan da ga alaman kafan annabi ibrahim an sanya shi cikin gilashi wanda shine yanzu ake kiran shi makamu ibrahim wannan kaleka za ka ga gurbin kafansa yadda ya lotse a cikin wannan ainihin wato dutse yana nan har yanzu ana ganin su to imma wancan imma wannan imma dukan su gabaki daya duk waɗannan ayoyi ne saboda haka fihi ayatun bayyinatin makamu ibrahim wa man dakalahu kana amina wanda ya shiga wannan daki wato zai kasance amintacce wato abinda ake nufi da lamini a nan wa man da kalahu ana nufin wa man da ku ba cikin ɗakin ba ai jami'ul haram wanda ya shiga harami gaba ɗaya to ya zama amintacce duk da cewa wato abin in an kalli zahirin abin zai kamar ishara ne zuwa ga asalin ɗakin tunda akan ɗaki ake magana tunda tun farkon siyakin inna awwala baiti ana magana akan ɗaki amma sunna ta yi nuni zuwa ga cewa hukuncin nan gaba annabi ya kira wato ainihin wannan eriyan da sunan saharan ya ce daga kaza zuwa kaza harami daga kaza zuwa kaza harami wannan ya sa ma ainihin wato malamai suka yi magana akan ayancin ta subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayati annabi da aka ɗauke shi aka tafi da shi sama dan ya je ya karko sallah ba daga cikin masallacin maka aka dauke shi ba daga gidansa to amma sai Allah ya kira wato gidansa ma duka aka kira shi harami saboda haka zaka ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid haram. sai aka kira wurin masallacin ne alfarma wannan ya sa malami suka ce gaba ɗaya ariyan da yake cikin harami sunansa masallacin kaba ko ba gina shi sai sa duk masallacin da kai sallah ina cikin harami to shi ma ladansa ɗaya da wanda yake cikin masallacin ya je yi sallah haka wasu malamai suka ba saboda shi ma wurin yana amsa sunan harami domin kana zuwa za ka ga an ce bidayatul haram wato haram starting from there za a ce maka daga nan harami ta fara inda ta kare za a ce maka nihayatul haram nan harami wato ainihin ya kare wanda za ka ga daga cikin planet ɗinsu ba sa so a samu gidan kowa a cikin harami duk da akwai gine-gine na gidaje da hotel da sauransu amma kusan ka ce yanzu sun ci karfinsu duk gidajen mutane sun riga sun sai sun buge shi ana son wurin ko dai ya zama cikin masallaci ko ya zama dai abin da yake da alaka da masallaci hotel sun masallaci ko kasuwan masallaci zalla su ne da su zauna a harin. duk abin da za a yi ya zama suna yana banda monitoring na jami'an tsaro na kula na sauransu ya zama mutane ba su rinka aikata waɗansu mugunyan aiki ba a cikin harin wanda za ka gani da ana samun mutane masu aikata laifuka wato a cikin harami manta karu namu da sauransu wani a cikin harami suke manyan unguwannin da mutanen mu suke zaune a wurin harami ne amma abubuwan da suke aikatawa ko dan ko wanda yake zaune a nan Najeriya ya aikata za a ga yayi babban laifi amma za ka ga kuma suna aikata shi wato wannan yasa suka ga cewa ya kamata su raba wurin wato da ainihin su raba mutane daga wannan wurin sai ce man dakalahu kana amina wanda duk ya shiga cikin sa to ya kasance amintacce to malamai suna da maganganu akan wannan jumla wannan jumlan tana bin jumlan da ta gabata ne wato jumlan da aka ce fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim to sai ya zama ita ma harami din in ka shiga ka shiga aminci yana daga cikin alamomi da aka ce fihi ayatun bayyinat na daga ayu alamomi waɗanda suke a fili na Allah subhanahu wa ta'ala ko na kudirar Allah shine wanda duk ya fito ya zo ya shiga harami ya samu aminci in ci kwato ne wannan maganan na farkon ayan to maganan ya zama babu matsala ce wato kenan in hakan duk wanda ya zo daga ko ina yake in yayi gudun hijira ko wasu suke neman ta su bi shi su kama shi ko wasu suke so su kashe shi in fa ya shiga cikin harami to ya fa shiga aminci babu wanda ya ce taɓa shi sai ya zama jumla kabariya ce labari take ba Allah ya riga ya mai da harami ya mai da harami wuri amintacce ba zai taɓa yiwuwa ba wani ya shiga cikin harami kuma a yi masa ta'addanci wasu kuma suka ce jumla ce musta'anifa wato sabuwar magana ne ita kabariyan ne lafzan insha'iyan ma'an wato ta fuskar labari a lafazancenta kamar labari amma kuma a ma'ananta kamar insha'i wato tana cewa man da kalahu kun amina umarni ake ba duk wanda ya zo ya shiga to ku da kuke kula da wurin ku ba shi aminci kar ku yadda ku bari a yi masa ainihin wato ta'addanci wanda akan haka al-Imam Tabari ya gina maganganu guda cewa ko da mutum ya aikata wani aiki wanda ya cancanta a kama shi a tsayar masa da haddi ko a masa hukunci wani ya shiga cikin harami to ba za a je a masa wannan hukuncin a cikin harami sannan kuma ba za a je a kamo shi da karfin tsiya a fito da shi sai dai a yi ta monitorin ɗinsa a lallaba shi a tura wani ya masa wayo a ce ya zo ya karɓi wani abu yana fitowa daga ciki sai jami'an tsaro su kama shi wasu kuma suka ce a a yanke masa wato ainihin a sa masa sanshi ya zama ba a bashi abinci ba a bashi abin sha yana zaune in ya gaji yunwa ya kama shi ai ya fita ya je nema to yana fita sai a cafke shi saboda haka kenan ko dai ya zama ana ba da labari duk wanda ya shiga cikin harami ya sha Allah maɗaukakin sarki ba zai bari wani abu ya same shi ba ba zai a mashi ta'addanci ba ko kuma ya zama ana ba da umarni ne cewa an mutum ya shiga to ku ɗauka maran ku cewa ya fa riga ya sha sauraka a bari sai ya fito ko da da masa haddi ne daga cikin haddoni na Allah subhanahu wa ta'ala wa man dakhalahu kana amina wata irin aminci ne yake nufi wannan aminci ne wato min abna'i jinsu ana nufin aminci ne irin amincin da ake samu a nan gidan duniya amma ba a nufin aminci daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala a'a aminci daga mutane irinsa ta'addancin mutane irin irinsa duk wanda ya zo ya shiga wannan wuri to ba a bukatan wato wani ya je masa ta'addanci saboda mutunta wannan wuri domin Allah ya ce awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafu an-nasu min hawlihim afa bil batil yu'minun wa bi ni'matillahi hum yakfurun Allah ce awalam yaro ba sa gani ne da alna haraman amina mu mun mayar da haram ya zama wuri amintacce wa yatakaffafun nasu min hawli mutane daga gefe gefen su suna ji ana kai musu farmaki a kai wannan kauyen a kashe jama'a a je nan kauye ayi kaza ayi yaki a nan kauyen amma su kwariyan makka ba su taba jin an kawo musu farmaki a cikin garin makka ba tun ana jahiliya mutane sun taso su sarki abraha wato sun zo da niyyar rushe wannan ɗaki saboda wani abin nan balarabe saboda kishinsa game da ɗakin duk da cewa shi ba musulmi ba ne amma ya ji an ce sarki abraha wato ya je ya yi ginin wani ɗaki wanda ya sanya shi a matsayin kishiya na ɗakin kaba ya tashi shi ma kamar ya tafi aikin hajji wurin ya je ya yi kashi ya shashafa a cikin ɗaki aka zo aka tambaya waye wannan aka ce ji yadda aka yi balarabe ne ya zo ya yi wannan karfin halin saboda yana ganin an yi kishiya ma ɗakin da yake ganin girman su saboda aka sarki ya ce to wani ɗakin san da mu rushe saboda haka ya tara runduna ya kama hanya don tafiya rushe wannan tsaki wannan runduna sai rundunan giwa ne a lokacin larabawa ba su taɓa jin labarin giwa ba ba su san ma mai giwa ba shi giwa a afirka aka san shi a lokacin sai asia Suna suke da giwa ne so da aka yankin laraba kwata-kwata ba babu giwa ko kawai sai larabawa suka ga wani dabba katoto ba su san shi so da aka wannan sarki duk ƙauyen da ya je in aka ga nan dabbobi shi a rika guduwa duk wanda aka kama shi kuma sai a masa abin nan masa bayanin cewa to muna neman ɗakin kaba gwada mana hanyar da damu wasu saboda tsoro sai su gwada hanya wasu kuma su ce ba za su gwada sai dai a kashe su saboda girman ɗakin da suke gani suna ganin wanda duk ya gwada ma shi ya shiga cikin tsino har abada saboda haka har a jahiliya din akwai wani wato ainihin da ake jifan kabarinsa saboda shi ne ya shahara shi ya yi jagoranci a sarki abraha zuwa ɗakin kaba to da ya mutu to sai aka mayar da kabarinsa wajen wani ibada na jifa an so a ce jifan kabarinsa matsayaci shi ya tura ainihin wato sarki abraha zuwa kabarin haka yana bi ya je nan ƙauyen ya je nan ƙauyen har ya isa inda ɗakin ka'aba lokacin da ya isa sai yadda zango a wajen gari yadda zango a wajen gari sai ce a ji a kira masa sarkin a wurin lokacin abdul shi shine sarki bukakansu annan sai aka kira shi ce masa ni din nan da ka gani ni ne wane wane na zo ne dama kafin haka ya sa dukkan dabban da aka samu a wajen gari a bayan ganuwa a kama shi aka kama aka tarkasa aka tara shi shi sarki ya samu labari cewa an kama masa raƙuman saboda ɗari yana zaune kuma sai aka ce ga shi sarkin ya turo yana neman su sai ya je ya samu shi sai ce me yake tafi da abin da yake tafi da ni shine an kama mini an kama mini raƙuma na da shi ne na zo nake roƙon alfarma a sake mini su sai ce amma ka bani kunya ni da na taso rushe ɗakin wanda shine alfaharin abin gadaran kuma yanzu ka zo kana magana akan raƙuma ba ma akan ɗakin ba ka zo kana ban haƙuri kar ma na rushe ɗaki ba kana magana raƙuma ya ce ka bani kunya sai ce a'a ya ce to ai shi ɗakin nan na Allah ne shi yana da ubangijin da zai kare shi mu ma yanda ka gan mu nan ɗakin nan ba namu bane ba mu da iko a kansa akwai mai shi wanda in ka ce za ka taba shi zai kara kayan sai ce ku ai yau ba wanda ya isa ya hana mu taba ɗakin ya ce a to wannan ga kaga shi ni ba ruwa ne a wanda na sani kuma ya ce ku je ku sake masa raƙuma shi ne sai aka sake mishi raƙuma ya je tattari sa ya ba da sanarwa a gari cewa jama'a duk a fita a cikin garin maka kowa ya koma kan dutse dan ga wani zai faɗa da ɗaki wani ɗaki kuma mun ba yadda mu amin ya je jikin ɗaki ya yi maganganun da ne tun a jahiliya ya faɗi wasu maganganu wanda yake wada cewa ya ubangiji mu dai ba mu da ƙarfin da mu iya kare maka ɗakin ka ga ka ga wanda zai zo ya taba ɗakin sai yadda ka ga dama da shi shikenan suka suka hau duwatsu suka zauna suna jira shi ko sarki abraha ya gama shirya jama'ansa ya ce a cinkari ɗaki sai da aka cinkaro ɗaki aka iso wani wuri batul muhassar sai ainihin wato yi wannan nasa fa ta zauna a wuri yayyayi in ya matsa ta tafi ta zauna in aka juya da ita ta koma ba ta ɗiba da gudu in aka sake dawo da ita aka yana sai ta ƙi wannan wurin fa sai ya zama shine wato red line wannan shine abin nan dan jazon ba za a iya tsallakewa ba shi a lokacin ma gaba ɗaya an riga an tanado wato waɗansu tsuntsaye da bamabamai sun riga sun ɗibo duwatsu wanda kowa an yi market ɗinsa musawwamatin inda rabbika wato kowanne an yi alama daga wajen ubangijinka mai suna kaza wanda ya rawani iri kaza da ka iri kaza in kin je ko ajiye masa wannan bombe shikenan so da ka tsuntsaye kowanne ta dauko daya a nan daya a nan daya a bakin ta. in ta iso kawai kanka ya ta ajiye ma naka shikenan ta je kan wanne ya ta ajiye masa Shi da Allah ya saukar da alamtar kaifa qala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil Allah ya turo musu da tsuntsaye Allah ci ababil jama'a jama'a tarmihim bi ijarati suna harbin su suna jikon su da duwatsu min sijil daga wuta aka dauko shi da dumudumin sa nan ajiye ma kawai ka narke ba yadda da saboda haka ka ka'astin ma'qul sai ta mai da su kamar karmami wanda aka zuba ainihin shanu suka ci suka tattake gaba daya ka Allah ya halakar da su wato ainihin a wannan wuri kaga Allah ya sanya harami ya zama amintacce duk wanda ya shi duniya zai ta'addanci to fa ba shi ba wannan yasa zaka ga duk rikicin bature har yayi gaba daya tarayyar Soviet wane America wannan wurin kowa yana tsoron kuma ba wai an saka wasu makamai ne da su tsare shi in ka harbo za su rike ba kawai su a sabikin sanin su sun san cewa wannan wurin taba shi hadari ne taba shi hadari ne in mutum ya je ya taba wannan wurin to zai taba masifa dan akan wurin za a iya daga kiyamun ma da a tashi kawai ce to ko kun shirya ko ba ku shirya ba to za a tashi saboda ga wasu sun kulla abin nan fada da su fada da Allah subhanahu wa ta'ala wa man dakalahu kana amina walillahi ala nasi hajjul bayt a nan akwai kira'a guda biyu hajjul bai da hijjul bai ko ai kasra ko ai fataha duka ma'anar su ɗaya ne walillahi ala nas hajjul bai wannan lam walillahi lamul istihqaq ce ita kuma lamul istihqaq tana daukan ma'anar wa'ala ne wato wa ala nasi hijjul bai wanda take ala kuma wujub take nuna an ce alaika kaza akwai kaza akan ka nufin dole ka je ka aika saboda haka nan abin da ake nufi walillahi ay yajibu ala nasi haqqan lillah ya zama wajibi akan mutane hakki ne daga wajen Allah an ya hujjul bai su je wannan haji dakin Allah shi kuma abin da ake nufi da haji dakin Allah abin da ake nufi da shi ne alhaj ana nufin alqasid alhajj ana nufin alqasd domin alhajj a lugha asalin ma'anar shi shine qasd abin da ake nufi da shi shine wato qasduhu ala alwaji wajhi alladhi shar'ahu Allah mutun ya nufaci zuwa dakin Allah a bisa fuskan da Allah madaukake sarki ya shar'anta masa sai sa alhaj manufansa alqasid wato maniyaci saboda haka in mutum ya dawo daga aikin haji to babu bukata a ce masa alhaji dinda shi ya wuce niyya har ya je baya aikin har ya dawo me niyyar tafiya ne sunan shi alhaji wato wanda ya niyyar tafiya saboda haka kafin ka daina ba wai ka dawo ba a ce ma alhaji ka ce hasa da ake maka ba a to an kai ka wuce alhaji idan yana jigiya da a rika ce maka tun da ka je ka gama to ka riga ka gama aiki ka gama zamowa alhaji kai kai alhaji ne wanda ya niyan tafiya amma wanda ya je aikata aikin haji ya dawo shi ya wuce alhaji ya riga ya gama ya aikin ba gaba daya so da ka walillahi ala nasi hijjul bayt man istata'a ilayhi sabila wannan man din nan wato badal ne na annas da aka ce walillahi ala nasi hijjul bayt sai aka ce man istata'a wato wannan ana kiran shi badlu ba'd min al-kull wato badali ne na sashi daga gaba daya domin su mutane kala biyu ne akwai mustati akwai gairu mustati akwai wanda zai iya tafiya akwai kuma wanda ba zai iya tafiya ba wanda zai iya tafiya ai sashi ne daga cikin mutane ba dukan su bane ba kowa ne zai iya tafiya ba wasu ne daga cikin mutane to idan muka ce wannan badal ne na ba'du min al-kulli to wannan yana yin nuni da cewa wato man istata ilai sabila daga cikin mutanen ke wanda ya samu ikon tafiya daga cikin waɗannan mutane to shikenan ga abin da Allah madaukakin sarki wato ya shar'anta masa domin ana iya yin alarabci ayi a yi amfani da wato tsari na albadal wanda yake badrul ba'd min al-kull kamar yadda Allah ya umarci Annabi sallama da ainihin wato yi sallar dare cikin suratul muzammil da yace ya ayyuhal muzammil sai ce qumil layla sai ce ka tashi kai sallah a cikin dare to kaga nan dare ai ana nufin dukan daga zaran rana ya faɗi har zuwa ketowar alwizir duk sunansa mai duk sunansa dare amma sai Allah ce illa qalil sai ce sai kada sai ce Ka kai rabin sa wani kus minhu qalilan ko kai kwatan sa to ka ragu daga rabin maki auzid alaihi ko ka dan kara daga kwata an gane ko ka kara daga rabi warattilil qur'ana tartila kaga nan an yi badalin wato al-ba'd min an ciro rabin dare daga cikin dare gaba daya an ciro kwatan dare daga cikin dare gabaki daya saboda haka Allah ce walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilayhi sabila wato wanda ya samu hanyar tafiya to menene hanya malamai suna da maganganu iko dama an samu hadisi mai rauni wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda ake nufi da al-istita'a shine azzadu war rahila wato abinda ake nufi da guzuri da abun hawa wasu suka ce as-sihhatu wato lafiya Wani suka ce al-qudratu wato iko duka ne in ka tara su duka su ne ake kira su istida mutum zama yana da lafiya mutum zama yana da iko yana da guzuri in yaje can ba zai je rinka yin bara ba ne a'a yana da abin da zai ci ya sha har ya dawo waɗannan sai an tara su shine idan mutum ya samu iko na ainihin tafiya saboda iko a wajen aikin haji babban abu ne iko na lafiya iko na dama iko na dukiya waɗannan ba ka da su ba za ka yi aikin haji ba me yasa aka ambaci iko a wurin na musamman duk da cewa shi iko generally a aiki dama sai kana da iko fattakullaha mastafatu ku ji tsoron Allah gurgunan iko dama kowane aiki sai kana da iko to amma an faɗi da aikin haji ne saboda aikin haji aiki ne mai wahala yana da wahala saboda akwai ɗawainiya sai mutum mai cikakken lafiya sai mutum wanda yake da ainihin wato dama nan malamai sun yi magana akan iko kala biyu wato akwai iko wanda yake a na gangan jiki akwai iko wanda yake na dukiya wa'inda waɗannan ikon dukansu ana ɗaukansu a matsayin wato istifa'a ce wadda take alhissiya ko alkudura ce alhissiya akwai kuma alkudura a shar'iyya to wannan kudura ce ta ganin ido mutum yana da kuɗi yana da lafiya kaga wannan duk ganin ido ne to akwai kudura ta shar'iyya wato a shar'ance misali in mun ɗauki mace yana daga cikin abin da ake tattaunawa akan ta cewa iko na shari'a sai ta samu muharram nabi annabi sallallahu alaihi wasallam la tusafiru illa ma'a zi mahram kan mace ta yi tafiya sai tare da muharram an wata wani mutum an rubuta shi cikin tafiya yaki sai matarsa wato ta samu kanta cikin waɗanda za su tafi aikin haji sai annabi ya zo wurin annabi ya ga musu annabi ce ku tafi aikin haji tare da matanka malamai sun yi sabani kan cewa to mace in ba ta da muharram za su tafi aikin haji ko ba za su je ba me ya kamata a kan ina ganin kamar lokaci yana gwada min ya kusanto abinda yake a wannan wuri ɗayan biyu ne magana ta farko maganar da malamai suka ce to lallai sai dai ta wakilta wani daga cikin jama'anta ya je ya yi mata wannan aikin hajji ba ta da muharramin da za su tafi da shi wasu kuma suka ce ta yi ta zama har lokacin da za ta samu iko na samun muharramin da za ta tafi da shi in har ta mutu ta yi ba to 'ya'yanta su sa a je a yi mata wasu kuma suka ce idan ta samu rifqa ma'amuna za ta iya tafiya ko babu muharrami an samu tawaga amintacciya kamar yadda matan annabi sallama sun tafi aikin haji karkashin wato tawaga da sayyidina abubakarin ya hada su da shi da 'ya'yansa da waɗansu daga ciki duk da cewa wasu matan ba muharraman waɗannan ba ne? amma da tawaga ce amintacciya to su kenan an je an yi aikin haji a tare wanda ake kiran tarifka ma'amuna saboda haka ala ayyace halin dai wannan yana da alaka da yanayin wuri da kuma yanayin dama na samun abin da aka ambata a cikin wannan aya man kafar wanda ya fa inna allaha ganiyun 'anil alamin lalle Allah wadaci ne ga barin talikai za mu tsaya na abinda muka faɗa na daidai Allah shi mu ladan sa abinda muka yi shi bisa kuskure ubangiji ya kai mana Allah ya samu tarayya cikin lada assalamu alaikum wa rahmatullahi